Sashen Hausa na Studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. kungiyar masana magunguna farmasiyan da kuma likitocin haƙura na samfame da Nayajan aiki na kwanaki uku tun daga ranar jiya a Sakatare Janar na kungiyar ya yi tsokaci kan wannan yajin aiki. Eh, sabbin marar lafiya kuma matasa da ke da matsalar kwakwalwa ana rijistan su a kowane wata a likitar a agadas akwai mu da karin bayani eh, zaman lafiya da zaman jituwa tsakanin al'ummomi a yankin talabiri shine zamu tattauna a cikin rahotonmu na musamman tare da magajin garin anzuru. To madalla yanzu ga labar naku ɗaya ina bin ɗaya ƙungiyar masana magunguna farmasiyan da likitocin haƙura na Nijar samfamed na yajin aiki na kwanaki uku tun daga ranar jiya. Dalilin rashin girmama alƙawura daga wajen gwamnati ya haddasa wannan yajin aiki. Dr. Hima Abubakar Sulai, Sakatare Jan na samfamed a cikin rahoton Zainab Abdu. Mun rubuta wasiƙa wace muka zana takaitattun ayyukan da za mu tare da mutunta ƙudiri mai lamba 96 amma ba su ba mu amsa ba duk da haka mu sai muka ɗauki niyyar aiwata wa'annan ayyukan saboda kyautatawa al'umma daga karfe 8 zuwa karfe 10. Dalilan da dama suke amma bisa wanga lamari shafi ɗaya ne shine biyan albashin manyan jami'an kiwon lafiya dasan kenan 365 da aka ɗauka a shekara 2019 da 2020 dangance da kokowa da cutar coronavirus tun kama aikin su har tsawon wata takwas ko kwandala ba a basu ba mun yi kashedin yajin aiki wanda ya sa aka soma basu albashi amma albashin da suke bi can baya na tsawon wata takwas zuwa tara gwamnati bai biya su ko kwandala ba shine tilasawar da muke yi na a biya su a faɗin ƙasa kuma baki ɗaya mun samu labarin duk tsarin ayyukan an soke su ayyukan gaugawa kaɗai ake kulawa da su don ceton rayuka da kuma yi wa mata aiki wajen karɓar ayyuka. tsaya kan batun likita tsakanin biyar da goma ne na alamun matasa masu taɓin kai da ke da nasaba da ɗaukar miyagun ƙwayoyi aka yi rijista a kowane wata a sashen kula da mahaukata na likitar gadas a cewar dr idrisa bawa likitan kwakwalwa a likitar ta agadas waɗannan matasa suna zama da matsala a cikin rahoton musa mamman Muna samun tantance da yawan matasa masu fama da matsalar taɓin hankali matasa ne wayanda mafi yawan su saboda shaye shaye miyagun ƙwayoyi ne wiwi da sauransu mafi yawan su maza ne ana iya samun matasa biyar zuwa goma suna cikin hauka suna da fada suna da matsala na rashin isasshen bacci suna saurin fushi har suna iya fada da iyali da farko dai ɗaukar ɗawainiyarsu idan suna fada ana yi musu su allurar safe da marace duka awowi goma sha biyu a cikin kwanaki uku saboda ana kula da lafiyar su lokaci mai tsawo idan ya zama hauka da ta zama jiki babu maganar warkewa sai dai a samu sauki. A cikin wani rahoto na desi na Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da mayan laifuka na ranar 1 ga watan Fabrairu, na ganin cewa kimanin mutane dubu ɗari biyu da saba'in waɗanda rabinsu yara ne suna mutuwa kowace shekara a shiyar afirka da ke kudu da hamada sahara bayan sun sha magungunan jabu a cewar rahoton bincike cikin ƙasashen yankin sahel ya nuna tsakanin kashi sha tara da hamsin cikin ɗari na magungunan da ke da nasaba da ake saida a kasuwa na jabu ne kuma ba su da inganci kimanin kashi arba'in cikin ɗari na waɗannan magunguna an gano su ne cikin waɗannan ƙasashe tsakanin shekara ta 2013 da shekara ta 2021 a cikin kuma kasuwanni na bayan fage har ma a cikin wuraren sai da magunguna na bisa doka. Jami'ar Abdulmumun da ke nan birnin mai da kuma sashen falasar ta ƙasa ta shirya wani taron duniya domin karama Farfesa Yamba Abubakar. Wannan taro na kwana biyu zai baiwa ɗalibai da malaman jami'a damar yin musanya kan binciken da abubuwan kimiyya na farfesa ɗin. Dr. Faran Maiga Umaru, malamin jami'a da ke ritaya a cikin rahoton Muktar Hamadu. Bubakar Yamba Bubakar Yamba abokin aiki ne malamin jami'a kuma masani a tsangayar kimiyyar fasal ta ƙasa da ya ba da gudunmawarsa a cikin aikinsa. Ya ba da karatu kuma ya horar da da yawan daktoci kuma ya yi bincike da yawa a nan jami'a ya mai da haɗin gwiwa da waɗansu jami'o'i a game da duka ƙoƙarin da ya yi a fannin kimiyya. Tsangayar kimiyyar fasal ta ƙasa da tsangayar adabi suka ga ya dace su shirya da wannan taro domin baiwa abokaninsa su tuna da shi. A cikin ayyukansa da ya yi yanzu an gabatar da doktoci goma da ya horar ya taimakawa ofishin ministan fasalta birane wajen tabbatar da tsarin siyasa. Il Wannan ranar biyu ga watan Fabrairu ita ce ranar duniya ta yankuna masu damshi ya kasance muhimman muhallin halittu inda ruwa su ne babban ginshiki muhalli da kuma halittu daban-daban a Nijar wurare goma sha hudu ne da ake kira wuraren Ramsar. An rubuta su ne cikin muhimman wurare na duniya da suka kumshi murabbaɗin eka miliyan bakwai sai dai kuma a wannan shekaru na baya bayan nan yankunan na damshi na fama da ayyukan ɗan adam da illolin sauyin yanayi. Da aka fito a watan Janairun shekara ta 2023 rahoton wata-wata na watan Disamban shekara ta 2022 kan kayan gona ya sanar da raguwar farashin matsakaici na yawancin kayayyakin gona sai dai kuma a cewar ma'aikatar sima wannan farashi zai iya karuwa ta dalilin wani ƙari na bukatu a cikin kasuwanni. Asuman Shina ya haɗa mana wannan rahoto. A cikin watan Disambar na 2022, kasuwannin Nijar sun fuskanci kwararar mabukata 'yan kasuwa da sauran ƙungiyoyi domin su sake tanadin abincin ajiya. Haka na da nasaba da saka sabbin amfanin gona a kasuwanni, kamar yadda tsarin bayar da labarin farashin abinci a kasuwanni Sima ya bayyana. Misali ana samun hatsi da yawa idan aka kwatanta da masara wanda ke tayin karanci a wasu kasuwanni, kuma ya kasance hatsi shine abincin da al'ummomi suka fi sabawa da shi, musamman na karkara in rahoton na Sima. Sai dai kuma tsarin ya da cewa a watan janvier farashin muhimman kayan abinci na iya karuwa a dalilin yawan bukata yayin da wasu ma'aikatu ke sayan abinci sai dai kuma sanadiyar yanayin tsaro sima bata sami damar lura da wasu kasoni na kan iyakar najeriya ba kafin al'amura su daidaita Makon da ya gabata faɗa barke tsakanin manoma da makiyaya tare da janyo jikatar mutane da dama da asarar dukiyoyi cikin ƙauyuka biyu ina komin ɗin Jinju. hukumomin yankin da na jiha sun isa wurin domin saduwa da ɓangarorin biyu da kuma kawo zaman lafiya musaurar karin haske na adamu ide farfan ɗin jinju a cikin rahoton na hadiza hassan wannan ta tayyar tamu dalilin wani matsala da ta samu tsakanin wani makiyayi da wani manomi na garin angola rairai to wannan matsala ta kawo wasu matasa na wannan gari sun tafi ta rugayen da makiyaya sun sauta ta ruga ta angola rere da wata ruga ta hattara zaki an samu mutane da dama wanda suka ji ciwo an kai su gidan likita kuma an yi banna ta dukiya mun je can wannan garuruwan mun gani mun zo garin da mutanen da suka yi wannan banna eh, mun zamna kuma nan ɗakin shawara na mai rikin yunju da makayan da manoma mun yi magana da su don a kiyaye abin da za a iya afkuwa a gaba mun yi kira ga sarakunan gargajiya da magabatan kungiyoyin makiyaya da na manoma su ba da hanzari wurin waye kan jama'a su matasa su abin da ya shahi zaman lahiya Samar da kai da kawon mutane da dukiyarsu cikin girmama 'yancin ɗan Adam shine taken haɗuwa tare da cibiyar Alliance Migration da ke Lisbon na ƙasar Portugal ta shirya daga ranar 27 zuwa 29 ga watan Janairu. Wata dama domin manyan jama'ai da suka fito daga ƙasashe daban-daban da ke da alaka da bakuncin haure daga ciki Nijar su tattauna bisa batun Abdurrahman Turawa magajin garin Agadas ya yi wa Anisai Karim ƙarin haske. lycée globalement âgé de discuter sur comment permettre. Amai da hankali ne baki daya ga tattaunawa a game da yadda za a baiwa dan adam damar ya motsa a doron kasa a matsayinsa na mutum. Kada a samu shinge kan iyakoki. Manufar ita ce a ga tsawon lokaci yadda za a kaddamar da fasfor na duniya domin baiwa kowa damar yin balaguro ba tare da ya ci karo da matsaloli ba. Da yake makasudin haduwar bakuncin haure ne da abubuwan da ya kumsa wato matsaloli daban-daban da bakin haure suka fuskanta kuma da an kawo wannan magana matsalar hamada da ta ruwa ruwan teku sukan zama a sahun gaba. A wannan lokaci ne muka ɗauki magana domin kawo haske dangane da bakoncin haure. Idan za a kaddamar da sabbin dokoki to sai an haɗa da yankin yada zango wato juriyar mutanen yankin. Bayan rashin nasararta a wasan kusa da na ƙarshe a gasaccin kofin ƙwallon ƙafa Afirka na shan Aljeri shekara ta 2023, ƙungiyar Nijar Mena a Prem za ta wasan neman gurbi na uku tare da Madagascar gobe Juma'a bakin ƙarfe goma na dare bisa agogon Algeria a yau da safe a yan wani taron manema labarai kafin wasan. Mataimakin koci na Mena ya ce yana cike da imani domin samun lambar tagulla. idan Hassan Barkire a cikin rahoton Habibu Garba. Ina ganin bayan rashin nasara na karawa kusa da ƙarshe, ƙungiyarmu tana ta lalaban hanyoyi na samun matsayi na uku a cikin wannan tsari. Mun yi aiki tun jiya muna ci gaba da saka duka waɗansu hanyoyi domin kai ga nasara 'yan wasa da za su taka leda a neman matsayi na uku. Ina tsammanin muna da yau da gobe domin ƙara shirya 'yan wasan da za su kara da 'yan wasan Madagash domin samun samun nasara a neman matsayi na uku. Au bout de cette équipe malgache pourra réussir la troisième place. To sai mu na musamman yankin talabiri na kunshe da al'ummomi daban-daban da ke rayuwa cikin zaman jituwa tun fil azal sai dai matsalar tsaro ta bullo yankin zaman jituwa na ɗarɗar. wato a game da haka magajin garin anzuru na tattauna na ganin tattauna tsakanin al'ummomi da yin shari'a ta gari su ne za su taimaka wajen kawo zaman lafiya jibbo halidu magajin garin anzuru a cikin rahoton bubakar umaru magajin gari ya zamantakewa da dan uwanci tsakanin kabilu daban-daban da garuruwa daban-daban suke a nan jihar Tilibiri. Zamantakewar al'umma a yankin Tilibiri tsakanin kabiloli don a rayu tamkar uwa ɗaya uba ɗaya abu ne da ke yiwa kuma ana ma cikin shi don ko mutane sun ji matattare aure ya shiga tsakanin juna abu ne na hakika kuma ana cikinsa wannan shine abun alfahari kuma da ke sa yanki ya bunƙasa ya ci gaba don ko duk lokacin da jama'a ke rayuwa tare to ana son fahimtar juna. ga Menene karfin dan uwanci da kuma abubuwan da ke rage masa karfin a jihar mu ta Talibiri? Raunatar zamantakewa da ke faruwa 'yan kwanakin bayan nan za mu ce ya danganci ne da rashin kwanciyar hankali da ake fuskanta. Abin da dai ke raunata zamantakewa idan mun dau misali to duk lokacin da mutane ba sa zama wuri daya su tattauna wanga ya faɗi ra'ayinsa wancan ya faɗi nashi to duk matsalar da ta bullo idan aka tattauna aka fahimci fahimci juna to ba shakka za a ciyo kan matsalar. Na biyu a so gaskiya a yi shari'a kuma kan gaskiya masu shari'a su kula da hakan su yi aiki da gaskiya don ko shari'a daga cikin gida ta taso don duk lokacin da magidanci bai shari'a ta gaskiya a cikin gidansa bai tarbiyar da yaransa kan gaskiya kuma su zo juna to yaran za su girma baraka za ta zo ta gida ta anguwa ta gari har ya zuwa inda ba a zata don haka mutane su kula da rike gaskiya tun cikin gida anguwa zuwa cikin garuruwa A yi hattara da mugunya shari'a don ita ke ke haddasa babbar matsala. A fuskar 'yan uwanci kuma a ba da ƙarfi ga tattaunawa tsakanin juna. Kowane ya san ciwon ɗan uwansa a cikin zamantakewa. In ana kula da juna to in Allah ya yarda Yan uwanci zai karfafa. Ya kuwa sintara Abdu Gabi. Waɗanne hanyoyi ne ya kamata mu bi domin mu ciyo kan wannan matsala? Wanda ke himga gana. Hanyoyin bi don a karya lagon raunin da ke kasar 'yan uwanci shine mutane su tattauna tsakaninsu. Kowace matsala ta bullo ya zan cikin gida ne cikin gari ne ko tsakanin kabila da kabila to a zo a zamna abin da jama'a ta amince da shi ta tsayar to a mutunta shi amma kiyayi kake ka kula kar ka shigar da dabbobinka cikin gonar wani akwai lokacin da ake sakin gonakai kai kai kuma mai gona ya kamata ka fake ka ko lambun ka, don kar dabbobi su faɗa maka gona hakan na sa zamantakewa ta yi kyau sosai To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu na sashen Hausa daga nan studio Kalangu. Yanzu bari haɗa ku da Aminata Abubakar wadda za ta gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci a huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.